a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim na'am yan uwa ku dan yi hakuri ina yi ne sai yanki ina yi sai yanki ku yi hakuri ina yi sai yanki Allah ya sa ma wancan bai goge ba eh, Allah ya sa wancan bai goge ba har dai na gyara wato yan uwa kamar yadda kuka ji na yi muku bayani da farko cewa wannan nasiha da muka yi wa malaminmu dakta kenan dangane da abin da ya yi mun samu fa'idodi ya kamata ka zamanto mai hankali kuma ka ringa bin abu bi wanda ya kamata ka bi ka ringa bin abu yadda ya dace wato mun samu fa'idodi da yawa musamman ne ta ɓangare na na samu fa'idodi kamar haka fa'idar da na samu shine da ana zuwa kamar yadda afakalla ya zo kwanaki haka a sa hotuna haddanawa a sa hotuna da wannan da wannan shirya dakta ya ringa yadawa ce ai munafukai ne ku magulmata ne kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza wanda da wani ba zan fita cikin zargi ba kuma in ya zarge ni ni ina ganin bai yi kuskure ba saboda gurin da aka tuhumce ni ya ganna a wajen ta nan ne aka faɗi kaga Allah ne kaɗai zai mun wannan ban fita ba dai Allah ne kaɗai zai kubutar da ni in ya zarge ni kuma bai yi kuskure ba gaskiya kuma duk wanda ya zarge ni a dama ni na yafe masa inda aka ce mun haɗa gulma mun kai munafuncin wa'ancan malama mun je mun zauna duk wanda ya zarge ni anan na yafe masa amma yanzu kuma za ka gane cewa ni ɗin ni daga cikin in ma wa'insu sun kai gulma to ban da ni ni ban je na zagi wani malami ba kuma ni ba halayya ta bace kuma a fito da zantukan nan tintini za ka ga illa ne wa shi babban malamin mu dakta wallahi illa ne gare shi a tun a farkon mazancen da afakalla ya zo ya faɗi illa ne ga dakta cewa an je an kai gulman wa'annan malaman gurinsa to shi me yayi da aka kai masa gulma? ai kamata ya tsawatar a matsayinsa na uba kuma kada ya ɗauka ya yi aiki da shi to amma yanda shi wancan ya fito dakta ya yi aiki da shi har ma ya kai ya yi hujumi ga wa'insu malama to kaga anan kamar me shi tintin daman su kandakta to ni bana daga cikin waɗanda suke kai munafuncin waɗansu malama walla bana yi amma waɗansu sun kai to ban da ni a ciki wannan tattaunawar ko in ce wannan nasihar ta bayyanar da haka dan inda da ni to da dakta zai fito ya ce a'a kai kace malam wane kaza ka ka gulman malam wane kace malam wane kaza to kaga da bai yi ba kuma ni na korewa kaina wannan dakta ya yi shiru wannan ke nuna haka abin yake to mun samu fa'ida ta nan gaskiya sannan fa'ida ta biyu da muka samu shine wannan kuɗin da dakta ya tura ba ni ya tura wa ba kaga da ai abu ne cikin rububi eh wanda kowa zai iya ɗauka to kaga ya tabbata ba ni aka tura wannan kuɗi ba wanda kuma aka tura wa in ya ji ya mayar da wannan kuɗi kansa idan ma bai mamaye ba kansa amma dai ba ni bane wannan ta ɓangare na kenan fa'ida guda biyu da aka samu gurin yaɗa gulma da munafunci da kai sukan wa'insu malama babu alkanawi a ciki kuma dakta a aikace ya tabbatar babu ne a ciki haka gurin tura kuɗi na barrantar da kaina shi ma ya tabbatar ba ni aka tura ba wannan natija ce mai kyau wannan ta ɓangare na kenan sannan kuma ta ɓangaren waɗanda suke mabiya sunna ko masu neman gaskiya sun fahimci inda ake ƙungiyanci da ta'assubanci musamman lokacin buɗe wayan nan <laughs> eh, za ka gana buɗe waya ana ta kira ka ji mutum ta ƙarfi sai ya kare-kare, ƙarya yadda ka san ɗan bida'a ya bugi can ya doki can ya doki can ga abu yaƙi ya tsaya ko in ya tsaya an ce to wane da ya ce kaza kuskure ya yi kikikaka yadda ka san annabi zai jingina wa kuskure ya yi kikikaka to kaga daga nan masu hankali za su gane duk wannan cewa ai 'yan kungiya da kungiyanci duk da awa ne a baki ne kowa ya iya faɗi kowa ya iya zargin kowa amma a aikace kowa ya gani suwaye suke wannan kungiyancin akwai wani bawan Allah wani dan uwa Allah sarki Allah ya ganar da shi wallahi ina ganin wannan insa. da aka zo gurin wannan ya ce wai dakta wai babana ne eh, don haka haka in ya ce mun wawa ai ba wani abu ba ne ni wala babana ma mahaifi bai taba gaya min wannan kalmar ba da wayo ni dai in ji sai dai ko in ina yaro Yadda mahaifina ke kimanta ni wallahi ina magana shi kenan an gama e irin wannan kalmar ma da wayo na sai dai ko ina yaro ni babana ma ba zai gaya min wannan kalmar ba ma kwata-kwata kuma yanda ne bayani na ce ai shi mahaifi shi yasa ba a san irin zage-zage ko cin mutunci a gaban yara saboda sai su koya kai a matsayinka na mahaifi sai su koya kamar yadda wani shi ma ya koya wanda na sa wannan bidiyon zaka ga ai shi ma ya koya don ya maimaita abin da dakta ya faɗi ne ya rubuta duk dai da yake ɗan uwana ce masa wannan da waye koyi ya ce wai da kansa ya koyi yanzu ka taɓa ganin mutum ya yi koyi da kansa <laughs> ai bayan da za a yi mutum ya koyi da kansa sai dai ya koyi da na gabansa na wani to kaga asubanci ya bayyana zahiri eh, wanda za ka ga ta ƙarfi ne sai an kara wannan kaga bai kamata ba mu ahli sunna ne wallahi dakta malaminmu ne wallahi eh, kuma dakta irin jajircewa yadda ya yi a tafiyar sunna abin a jinjina masa ne amma mun fi son sunnan da shi mun fi son tafiyar sunnan da shi don shi ma san da muke masa ya biyo bayan son sunnan ne saboda sunnan ma muke son sa to yaya za a yi ga asulu sai mu saki asulu sai mu kama far'u ai ba zai yiwu ba to mu asali ɗin shi muke lura da shi kuma gaskiya 'yan uwa sai mun lura sai mun sa hankali matuƙa duk dai da yake na ji haka kamar ɗaya daga cikin waɗanda suke raddi wa dakta haka sai dai yadda suka gaya masa bai kamata ba gaskiya ni har yanzu ina faɗi irin ko mutum ya yi kuskure to bai kamata ba ko da shi ya yi wa na gabansa mu'amalar da bata dace ba kai bai kamata kai ma ka zo kai masa ba kai bai kamata kai ka zo kai masa ba tunda shi ya kauce kai tsaya akan hanya kamar yadda suka ringa masa bai kamata ba amma shi ma yadda yake waccan magabata nan za ka ga haka akwai rashin mutuntawa gaskiya kamar yadda yawa al'imam albarbahari kaga irin wa’in haka ana ma'amalantar magabata irin ma'amala da bata dace ba ta wannan buɗe ƙofa ne wa mu yara mu ma mu ringa raina su in muka zo mu ringa faɗin magana kamata yi in za mu magana a kansu to mu ringa hango hidimar da suka yi wa addini eh mu ringa hango jajircewar da suka yi mu ringa hangowa yadda suka karar da rayuwarsu don fa mu mu samu addinin nan kubutacce tatacce amma za ka ga yadda dakta ya ringa masa mu'amala za ka ga bai kamata ba to ga mai hankali kakkaɗau abin koyi ta nan haka wani bidiyo da suke yadawa na shekul islam ibn na 'yan bida suna yadawa wanda shekul islam ibn taimiya ya yi magana ya ce watakila Allah iba mai maulidi lada ta yiwu shi ma shakka ne kuma ba a kan ma maulidin ba wanda za ka ga yadda dakta ya ringe wa shekul islam ibn taimiyya mu'amala E, shi yake kaza shi yake kaza za ka ga to in kai kana da hankali ɗalibi bai kamata kai koyi da shi a nan ba eh, bai kamata kai koyi da shi a nan ba amma shi in ya kauce to kai in ka zo za ka gyara masa kakkaci masa mutunci E, sai kai masa mu'amala cikin tausasawa duk da cewa shi bai yi irin yadda ya kamata ba kai kakka hango wannan to wanda kaga haka cikin nata'ij da ya kamata mu ringa sa hankali kenan shi yasa tsananin ta'assubanci da kungiyanci ya bayyana za ka ga mutum an sa shi an masa tambaya daidai aka yi ko ba daidai aka yi ba sai ka ga kiki kaka mutum ya kasa magana kana ahli sunna to dan uwa dan me zaka nemi ka kara abin da baka da hujja da ba zaka iya bada amsa a kai ba ahli sunna fa ane masa tambaya amsa ce take biyo bayan shirin wanda ya tambaye shi saboda tun kafin a tambaye shi ya san abin da zai bada amsa saboda yana shigo yana shigowa ne cikin lamari da dalili a hannu kawai tambaya a bayan. amma zaka ga yanda kolas da yawa suka ringa waɗuwa wato suka ringa watsuwa gaba ɗaya sai ka ji mutum an tambaye shi ko dai ya sauka daga kan topic ko ya tafi ta buge-buge kaga haka ya kasa ba da amsa ya kasa karewa kaga wannan ya kamata gaskiya mu kiyaye eh, in malamin me ya kuskure yanda ya koyar da mu tare da girmamawa mu kuskurantar da shi kan mu asubanci. Eh, kan mu ce dole ko in mun ga shi bai karɓi gaskiyar da aka gaya masa ba ka ce tun da bai karɓa ba ya tsaya yana ta wannan ka ce a'a kai ma tsaya kai koyi da shi kakai haka dan uwa ka zamanto mai hankali eh, kai dai in gaskiya ce ka san gaskiya ce shi in bai karɓa ba ta yi yana da uzuri ta yi bai fahimta ba ne kai kuma in ka fahimta ka ƙibi sai Allah ya ma azaba saboda Allah ya ma umarni ka karɓa kuma ina jinjina wa wa'yansu daga cikin masoya dakta wanda na san su matuƙa da suka zo ga daga ba su tsaya wani biye-biye ba ka ce a nan kaza kuskure ne to wannan shine tafiyar addini wannan shine tafiyar hankali wannan shine tafiyar ilimi wannan shi ke nuna mutum dan Allah yake a'a kaza da wane yi kuskure ne kenan tare da cewa kuma yin kuskuren ba zai janyo wani naƙasu ko wani tawaya gare shi ba a'a daman ai shi mai yin kuskuren ne shi ɗan adam ne amma za ka ga mutum ya bugi can ya bugi can ya bugi can shi yasa nake jinjina wa can Allah ya ci gaba da bayyana musu gaskiya kuma Allah ya azurta su da jara'a gurin karɓar wannan gaskiyar ko da a kansu ne ko da a kan malaminsu ko kuma a kan makusantansu ta nan ina jinjina musu Allah ya saka musu da alkhairi yadda suka jajirce wa'anda kuma ƙila ba su gane ba ne suka yi yunkurin karewa to Allah ka haskaka musu su gane wa'anda kuma a'a son zuciya ne tsantsa sun gane sun san ba daidai aka yi ba kawai karya suka zo karewa to su kuma Allah ka shirye su amma dai mun samu natija gaskiya eh, an yi walƙiya an yi walƙiya mun ga kowa alhamdulillahi sannan natija ta hudu wannan ta uku kenan bayan na ɓangare na guda biyu sannan natija ta hudu wato shi karan kansa gurin malamin mu dakta kamar yadda na faɗi a can baya <coughs> cewa waɗanda suke wannan sukan koyo wannan ne daga gurinsa Allah ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya sa ya gane me sukan koyo wannan ne daga gurinsa wanda za ka gani di yadda ka kai wa hidimta sunna da raddi ga 'yan bida'a mutukar ba za ka goyi bayan dakta ba to zai ai koma da miyagun kalmomi kamar yadda yawa sheikh abdurrahman isa gaya kaga wannan duk e, abu ne wanda ya kamata kai mabi ka sa hankali kakkai koyi da shi ana eh, bashi a matsayinsa na dan adam in yayi amma kana da hankali da tunani kakai koyi da shi a'a ko da ma mutum kaddara keta ma alfarma yayi ci ma mutunci yayi to kakka yaƙi da'awar da yake yi ta sunna kai ƙoƙarin karya ta kamar yadda dakta yayi ƙoƙarin karya masa da'awa yace jawahirul ma'ani ma ba daidai yake karantawa ba kaga wannan ƙoƙarin karya ƙoƙarin karya shi kamar ƙoƙarin ba da kafa ne ga 'yan bida'a to kai kai haka ko da kai ya ci wa mutunci eh, ta wannan aikin hankali kenan mu ringa sawa eh, in malaman mu sun samu zalla kada mu ringa biyewa ce to ai mu ma haka ai in dai ka fito ka faɗi abu ra'ayi saɓanin nawa don haka to zan yaƙi ma da awar da kake yi in ma akwai wa'insu abubuwa da kake 'yan bida'a ba su gano ba to zan fito in ce ai shi kaza ma kake wayan da dai dakta ya masa ya yace baya karanta jawahirin ma'ani daidai to ka ganin sai ka ce malamin mu ne ya samu zalla amma kai kakkai koyi da shi anan dan ba daidai bane eh in ma mutum ya kokarin cutar da kai ma to kakka yi yunkurin yaƙar da a wasu in ka san cewa wannan abin da yake yi nasara ne ga tafiyar suna kakkai haka kuma musamman ma in ka bibiya kila ba wa'insu kusakurai ba ne kawai kila abin da ya kai dakta zuwa ga wannan a matsayinsa na mutum dan me zai saba min dan me ba zai goyi bayana ba dan menene zai faɗa abu saɓanin abin da na faɗi kuma kaga wannan shi ma malamin mu Allah ya fi masa ba daidai ba ne eh, dole ne kamar yadda imamu malik ya faɗi wa ma minna illa raddun wa mardudun alaihi dole ne a yi ma raddi eh dole ne a yi ma raddi dole ne ka faɗi a saba ma in ka duba abu hanifa da abu yusuf eh, in ka duba da abul hassan in ka duba abu hanifa da ɗalibansa abu yusuf ne ina ganin ɗayan ɗayan ne ko abul hassan yake haka su su bi ne ɗaliban abu hanifa sun saba wa abu hanifa cikin masail da yawa sun saba masa ya faɗi wani abu daban su faɗi wani abu daban tare da haka kuma ɗalibansa ne kuma shi ma ya san sun saba masa to amma kaga babu irin wannan saboda ita magana ta addini ba za ka ƙaƙaba mutum abin da ka fahimta ba ka ce dole sai ya fahimci wannan wannan ba daidai ba ne ka ba shi ‘yanci na hurriya in ya ga dama ya goyi bayan ka, in ya ga dama ya goyi bayan wani saboda Allah ne ke fahimtarwa za ta iya yiwa kai ne kake kan gaskiya za ta iya yiwa amma shi bai fahimci kai ne kake kan gaskiya ba sai ya fahimci wani abu Allah zai masa uzuri kuma musamman ma irin in ya biyo da kalmomi masu daɗi da girmamawa to kamata ya a ƙara ƙarfafa masa gwiwa saboda ya saki zuciyarsa in a wannan gabar kai ne da gaskiya to akwai gabar kuma da shi zai ɗora ka akan daidai din. ƙila kai ne za ka saɓa sai shi kuma ya zo ya faɗi saɓanin abin da ka faɗi kuma ƙila nasan shi ne daidai amma in kai masa haka irin wannan ma'amala to ka kulle ƙofa kenan ka kulle ƙofa kenan wannan shi ma ya kamata mu ringa sa hankali Eh, kada mu ringa wa malamin mu makauniyar biyayya duk inda suka yi mu ma muna nan wannan ba daidai bane duk abin da suka faɗi mu ma fahimtar mu ne wannan ba daidai bane duk da cewa akwai wanda ya kira na daga nan cikin majalisin ba zan faɗi sunansa ba ya ce wallahi mala alkanawi abin da ka faɗi ya ce wallahi haka ne ya ambaci sunan wa'insu dattijai ya ce in muka ga abu na kuskure muka tunkare su suna gaya mana su ce eh abin da kuka faɗi kuskure ne amma kun san dakta ba za mu iya tunkararsa ba kun san halinsa to kaga dai irin wannan dakta eh, nan kamata a ringa aunawa eh, wani zubin abin da za su zo da shi shine gaskiya ko da a ce kila a wani wajen kuma kai ne mai gaskiya a ringa ba da dama wa ɗalibai idan ana ba da dama wa ɗalibai ana karɓar abin da suke faɗi ana ba su freedom na su faɗi ra'ayinsu to sai ka ga an yi abu wanda an haifar da riba Allah ya kira na wala ya ce wallahi haka ne mala alkano amma muka tunkare sai su ce ai kun san halin dakta kaza kaza nan wani zubin sai ka je da niyan nasiya da niyan ka faɗi gaskiya amma sai salo ya canja kai ka je da niyyar ka yi nasiha ko ka ba da shawara ko ka gyara kuskure to amma sai salo kuma ya canja sai ka ji wani abin kuma ya biyo daga baya eh, wala abin da ai ce kenan ai ce sa'an nan kuma malaminmu abin da kuma Allah ya yi masa na abin hannu ice shi ma wannan yakan kawo cikas gurin tunkararsa mu gaya masa gaskiya to kaga duk irin wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata dakta ya tsaya ya duba su da kyau eh, saboda ɗalibai suna da wani halayya dakta in baka ba da damar su gaya ma ra'ayinsu ba ko su gaya ma gaskiya ko su yi ma gyara to za su je ta ƙarƙashin ƙasa suna yawo da kai ne suna sukanka suna ka. su ce ai baka da gaskiya a abu kaza ai abu kaza ba daidai kai ba amma kai ɗin baka ba da ƙofar su gaya ma ba to kaga fitar da wannan abin aibata ka ne amma in ka ba su ƙofa ka ba su dama ƙila suka zo suka kawo ma ka duba in ka ga ba daidai ba ne sai ka ce to ai kaza kaza kaza ba daidai ba ne nawa shi ne daidai ka biyo su da kalmomi masu daɗi to wannan zai sa duk inda ba su ringa yawo ta ƙarƙashin ƙasa suna sukan ka ba kuma ni na san ana yi wallahi ana yi ana wannan ana yi kaga wannan ba daidai ba ne kuskure ne shi yasa daga cikin nata'ij da muka samu kenan a wannan zaman kuma kamar yadda na faɗi muna ba da shawara wa irin su dakta in ma an yi magana a kanku kamar yadda kukan yi wa'insu zantuka a kan wa'insu malama su ma haƙuri suke kuma ku ringa haƙuri wani zubin ma waɗanda suke yi muku dakta ku ne kuke kai su zuwa ga su ci muku mutunci wallahi ku ne dakta shine magana gaskiya ni nan ni ina gaya ma ne zuciya ta a wanke take nake gaya ma kuma na tabbata dakta in ka saurara ka tsaya ka nutsu ka lura za ka san gaskiya nake gaya ma wallahi tsakani da Allah gaskiya nake gaya ma wani zubin ku ne kuke ba da kafa na a ci muku mutunci kaga kamar ni yanzu ai kaga inda ba ni da tarbiya dakta yanda ka zo ka ci min mutunci ka ce mana 'yan tasha wanda ni duk wanda ya bi ni ba na tashanci ka ce mana makaryata tunda ka fahimci makaryata ne mu to kaga haka dakta za ka cutar da addinin mutane kuma haka fahimci ƙarya muke zama mu sake mara mu yi makaryata ne mu amma ka ban mu mu ringa koyar da al'umma ya kamata ka gaya wa al'umma ƙarerayen da muka yi har ya zama na kai baka bi kaga ya kamata saboda ka taimaki wa'ancan da suke bi nan shine daidai amma kaga dakta baka faɗi ba sa'annan kuma ka ce wawa kaga inda bani da tarbiyya ni ma sai in aika ma da irin kalar eh irin kalar amma ni ina da tarbiyya kaga wannan shi ya janyo aka ringa samun wa'ancan abubuwan daga wajen afa-kalla. kalla kaga kalla dakta rainanka ne Eh dakta kai ka koya masa duk abin da yake yi eh, kai ka koya masa duk abin da yake yi rainanka ne ɗalibinka ne kuma abu mafi muni ma yanzu da yake yi za ka ga yana karkata ga 'yan bida wannan abu ne mafi muni to kaga nan ga mai hankali kasancewa in ka biyo wa dakta akan abin da yake to ga inda za ka bulle inda a fakan lawo ya bulle nan zaka ka bulle kai ma ka dai ka ji abin takaici eh, har yakan ce shi ɗaya rubuci kakansa ne abin takaici to kai ma in ka bi to ga inda za ka bulle kuma renan dakta ne shine ne magana gaskiya shi ya rene shi duk abin da yake shi ya koya masa eh, ɗalibinsa ne yadda ake cewa wai wanda <coughs> aka yi wa tarbiyya zai kasance ne kamar wanda ya masa tarbiyyar haka ne shi sa kaga datta hatta irin baffa hotoro? na saurari baffa hotoro, raddin da ya ma dakta na farko wallahi na saurara dakta kai ka janyo har ya ringa aika ma da zage-zage wallahi dakta kai ne eh, nan mu ringa faɗin gaskiya za ka ga ai da na zo nan ai ban danna shi na baffa hoto ba ai eh, ban danna na baffa hoto ba na shi abu aman ai na danna saboda baffa ru fitowarsa ta farko za ka ji sai da ya shimfiɗa ya ce zai ma raddi ba irin yanda yake wasuwa na raddi ba ya ce kai raddin ka zai bambanta da na suwa ne raddin ka zai bambanta da nasu wane da nasu yan izala da nasu yan maja da na yan kaza ya ringa lissafowa ya ce raddin ka daban ne to inda a ce dakta gurin aika masa saƙo kai ma ka kiyaye to ba za ka hankaɗa shi har ya fara zagin ka ba to amma wannan abin da ka ringa aika masa shi ne ya ƙara ziga baffa hotoro har shi ma ya canja ya sauka daga inda ya fara da farko saboda abin da ka ringa aika masa har ya koma kuma zage-zage da cin mutunci da faɗin miyagun kalmomi kaga dakta kai ka sa shi inda a ce yadda ya faro ya ringa cewa raddinka zai bambanta da na 'yan maja raddinka zai bambanta da na 'yan izala 'yan jos a ce 'yan gargajiya da na 'yan Izala kaduna da na kaza kaza haka lafazan bi lafazin haka yace eh, lafazan bi lafazin haka yace to amma gurin kai kuma ka bashi amsa sai ka ringa aika masa wa'insu kalmomi to ta nan ba da sai ya sauka daga inda ya faru. to kaga wani zubin dakta kai ne kake buɗe wannan ƙofar ka gani yanzu ina ba ni da tarbiyya ni ma da da ka zo kai min to ni ma sai in auna ma da kwanan amma ni ina da tarbiyya eh, bai kamata ba kai babba ne amma dai dakta ya kamata mu ringa koyan kyawawan abubuwa a wajen ku wallahi eh, ba ma so ne na baya ku koya musu kamar yadda wannan shi ma kaga ai da kai koyi duk da dai yake malam Musa ce wai da kansa ya koyi da kai koyi dakta inda a wata koma haka mu babu ribar da zamu ci saboda waɗanda suke yan ɗariƙu so muke su gane idan aka sa hayaniya ciki ba zancen ganewa za a yi ba sai kuma mu koma ma muna cin junanmu ga mushirkai can suna abin da suka ga dama ga 'yan bida'a can suna abin da suka ga dama to dole sai mun ringa sa haƙuri muna kiyayewa eh, wannan wata nasiya ce ta musamman bayan kuma faɗin natijojin da aka samu eh, ni dai wallahi na samu natija wallahi fata na daman al'umma su gano ina illar take kuma wallahi duk mai hankali ya gane kawai fata na kenan wai ta wani ya ce ai inda kana duba ma comment ai da ma ba za ma ka ci gaba da tattaunawa ba ai yadda ake kaza kaza kaza ai ni ba na duba comment wallahi yanzu in ma ka zage ni anan ban ma gani ba ni a nan yanzu in ka zage ni anan wallahi ma ni ban gani ba daman ai na san za a zage ni amma ni ba zagin ni nake ba na haska na haska wa al'umma ba ta zagin nake ba su gano inda illar take su gano inda matsalar take kuma wallahi na haska duk mai hankali mai san Allah ya gane eh, duk wanda yake neman gaskiya ya gane na haska wa al'umma ni burina kenan daman ai ai na san dama za a zage ni ai ɗauka ne aka na san ai me na ɗauka amma saboda za a zage ni sai na ƙi faɗar gaskiya saboda za a ci mutunci na sai na ɓoye saboda za a ci mutunci na sai in zauna akan kashi a'a nan kuma in ne na ba ai kenan in haka ne ai ba da awa ai nake ba kenan shi yasa wala wani da yace ai ana ta zagi a comment nace ba na gani ai inda yanzu kaddara zan tsaya duba masu zagi to sai sun ɗau hankali na wani abin sai na faɗe shi ban yi niyyar faɗa ba ƙila in na ga wani kaga ba dattan ba ne wani ne zai zo nan ya zage ni ƙila in na ga zagin da ya yi min ƙila ni mutum ne in ji zafi ƙila in faɗi wani abu akan dattan ko shi a kansa to ni da nake so ya gane ta yaya zan masa wannan ai mu'amala shi yasa ma ba ma na dubawa ni ba na dubawa wallahi ba na dubawa kwata-kwata ka ganni ko da a ce wai kaza ko ai wani ya zage ka ko yayi kaza ba ma na so na ji kuma wallahi ba na ji ni dai na yi yaƙini gaskiya na faɗi na yi yaƙini daidai ne to kawai ni ta nan na ci riba in mutum ɗaya biyu suka gane in dai na yi don Allah na rabauta in kuma jama'a da yawa suka gane kamar yadda a wannan zaman da tattauna wannan jama'a na haska wa'insu aka gansu a duniya da kuma yadda abubuwa na ƙara hasko abubuwan dakta aka gane to ni riba ta tabiya. wallahi ka zage ni baka duk wannan ni ba shi bane kuma ni wai ba wai zan daina bane saboda ko a'a wai saboda ana zagi wala ba ma san ana zagi ba wala ba na ji kuma ba na ma karanta ma comment din kuma yanda ma na sa ma ni ka'ida na ce ba yanda za a yi na zo ne karatu dan na sa akwai ƙila a turo karnuka na sani za su iya yi su abincinsu suke ci nan ne aikinsu Ƙila wane ya zo ya zagi ya kaza ya yi waye zata zan ji wallahi ni ban ji ba wallahi ni ban ji ba kuma ba zan ji ba ya eh, saboda na san abin da na faɗi daidai ne kuma gaskiya na faɗi kuma na buɗe layin waya to ta za a yi in yi bayani na buɗe layin waya kai kuma ka kira ka ji tsoro ka koma gefe kana haushi wai na tanka ka a'a ina ina shi ma karan kansa ma dakta ma da kaji na ƙara tanka shi eh, saboda na san ba zai yi kira ba ne zai dai saurara eh, amma ba zai kira ba eh, sai dai in ya gama ji kuma ya je can to sai in bi shi can ɗin sai in saurara in na ji akwai abu wanda za mu gyara wa mutane addini cikin abin da ya faɗi mu gyara hanyar sunna to sai mu ce kaza da ya ce ba daidai ba ne in mun je can mun jiyo shi kenan kaza kuma da ya ce ba daidai ba ne saboda hanyar muke kallo ba shi ba eh, hanyar muke kallo mu da muke ɗaliban ilimi wallahi muka bari aka ɓata hanyar nan da zage-zage wallahi mun fi kowa asara eh, mu ɗalibai ne mu ba malama ba ne su malaman mu in suka wannan suka tafi rayuwarsu ta ƙare amma in suka koya mana irin wannan aka ɓata tafiyar to za ka ga mu ba mu ci riba ba karatun da muka ya tashi a banza kenan tunda zage-zage ne to zage-zage kuma ko da ce ba ka zauna a makaranta ba a yau din nan za ka yi digiri to an cutar da mu shi shi yasa ka ga muna dakewa muna fitowa mu ce ba daidai ba ne ba kaza ba saboda kada a cutar da mu ta ɓata hanyar kuma akwai wani abu wani tambihi da nake so wato na ɗan yi wa mabiya akwai wa'insu yara akwai wa'insu yara wanda na ga kamar yanzu suna nema su haɗe da dakta eh, wanda aƙidar boko haramun ce wallahi da su eh, aƙidar boko haramun ce da su don su yanzu a wajen su ma a aƙidar su inda za ka ritsa su su gaya ma gaskiya to wallahi a aƙidar su ma dakta ba musulmi ba ne a aƙidar su don su suna cewa ko wajen ɗan sanda ka kai ƙara kai kafiri ne na taɓa zuwa na ritsa ɗaya a tiktok aina ce ƙaddara ni yanzu da nake a najeriya sai na matsu sai na kai ƙara wajen ɗan sanda polis kenan ni me ni matsayina wallahi ga daga ya ce ni kafiri ne ga daga ya ce ni kafiri ne amma yanzu na ga suna nema su haɗe da dakta yan uwa mabiya sai mun lura shi dakta haka yake fahimtarsa sai dai mu ce Allah ya ganar da shi duk munin mutum duk dattin mutum komai kashin da ke gindinsa in dai zai goyi bayansa to shi shine mutum eh, dole sai mun kula wa'annan yaran naga suna rabowa to kai da kake mabi ka sa hankali matuƙa naga suna rabowa eh aqida ta boko haramun ce da su tunda a wajen su nan gaba ɗaya mu duk kafirai ne saboda me ai saboda muna zuwa mai zaɓe muna zuwa mu dangwala rijista a wajen su mu duk kafirai ne mu saboda mun yadda waɗannan su ne shugabanninmu a wajensu su mu duk kafirai ne saboda muna kai ƙara wajen 'yan sanda to naga sun fara rabo datta. lalle lalle mabiya a sa hankali a sa hankali Eh, a sa hankali a kula dole ne mu yi bayani ko da za a zage mu fa dole mu yi bayani a kula tu eh, kada a zo a sa wani yaro ka ji shi yana kaza kaza har ka ji yana ba wa dakta kariya ai ka fara bin sa wala kai a hankali eh kai a hankali zaka tsinci kanka kan wata aƙida daban shi yasa wannan tambihi ne mai mahimmanci lalle lalle mu sa hankali mabiya eh waɗannan su ne abubuwan da zan ce da haka yan uwa ine muku fatan alkhairi kuma ina roƙon Allah da ni da ku gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya kuma ba mu ikon binta a duk gurin wanda take daga dukkanin inda take Allah kuma ka nuna mana ƙarya kuma ka ba mu ikon guje mata a duk inda take daga dukkanin kowane ne ta fito Allah maɗaukacin sarki ka nuna mana kuma ka ba mu ikon guje mata yan uwa akwai waɗanda suke ta kirana ta ƙasa sai su tabbatar su ce eh kaza ba daidai bane kuskure ne amma kai shi wallahi ra'ayinku ne Allah ya saka muku da alkhairi eh Allah ya saka muku akai wani posting da ne wani ya kira na ina posting din cewa in dakta ya zage ni so dubu to zan masa nasiha so dubu ai aiki ne nake yi ni na ibada Eh, nasihar kake so ka hana ni aiki ne na bautar Allah wai dan Allah kaza na ce a aikin fa ni da na zo yi kenan saboda haka ne mahaifiyata ni ta haife ni fa eh ta haife ni ne dan ne wannan aikin kuma na zo duniya ne dan wannan aikin ai nasiha ne ai bana zagi dan na ce in yayi zagi so dubu ko ya cin mutunci so dubu zan yi nasiha so dubu ai kyakkyawan abu zan yi kuma ni da nake buɗe littafi na karanto ko aya alkur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ai nake yi kaga bai kamata ka ba da shawara ka hana ni bautar Allah ba wallahi ba zan gaji ba a wancan zaman awa na nawa na kusa awa biyar wala ba zan gaji ba wallahi zan iya zuwa in zauna wallahi ne awa biyar a nan ina zaune akan topic zan iya zuwa kullum wallahi ni haka Allah ya yi ni fa eh to da haka kana ji dan na ce in dakta yi zagi dubu zan yi nasiha dubu ai abu zan yi na bautar Allah saboda a cikin zagin dakta zaka ga akwai waɗansu masail a karkashi to su zan ringa bi wa'anda masail din nan kuma sun kauce wa manhajin ahli sunna eh gurin in yi zagin ya biyo da wa'ansu abubuwa to zaka ji wa'ansu abubuwa yana fesowa al'umma to irin wa'annan abe baɗan su zan ringa bi haka ba wai zagin wai zan bi sai na wannan ba a'a ai mun yi aina siha wannan so ɗaya kuma saƙonmu ya je Allah kuma ya ganar da shi in bai gane ba a yanzu haka ake amma dan bai gane ba a yanzu baka cewa ai gobe ba zan ba a'a ita yi wallahi karshen ta yana yi ne da ikhlasi ƙarshen ta iyaka sake kenan ita yi babu ruwanka da kayi abu wai ba a ɗauka ba ko ba a gane ba a ka duba ƙisar tattara alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar mana da sayyidina umar ya zo ai ba yana zuwa ba ne sayyidina abubakar a yadda zai yi sai da ya ringa kai kawo har allah ya haskaka ƙirjinsa ya faɗaɗa ƙirjinsa ya gane alkhairi ake kiransa zuwa gare shi to haka dan kaga ko me shi ya zage ka ko ya ci ma mutunci ko ya aibata ka ka ce wai gobe shikenan za ka yi shiru ha ni ba zan yi wannan ba ina eh, Allah ya raba ni da wannan ai in kai wannan ma to baka shirya ma za ka yi da'awa ba kawai ka koma ka yi bacci in dai dan me shi ka gaya masa gaskiya ya yi zagi ya yi cin mutunci ka ce shi kenan a gobe in ka gani za ka yi shiru da komawa yi kai gida kawai ka kwanta ban mana filin eh, ban mana shi yasa idan zai yi so dubu zan yi so dubu insha Allahu kuma fata na Allah isa kada in bi hanyar su baffo toro kaga shi baffo toro ai ya fara cikin mutuntawa amma da dakta ya ringa aika masa yawa kawai shi ma sai ya sauka sai ya ringa auna masa da kwanan da yake auno masa Allah ya samu mu dace Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum sai dai ya kamata ban sani ba ko akwai waɗanda za su yi kira ni na saba eh, ban sani ba ko akwai waɗanda za su yi kira akwai wannan naga yayi kira tun ɗazi yake ta kira amma ban san abin da zai ce ba eh, ga wani naga yana ta kira ban san abin da zai ce ba eh. ga wani nan na yana ta kira afuwan da Allah ga wani nan kun shi ina kiransa to Allah ya dan uwa na ga baka dauka ba kai naga kana ta kira ina ganin to zan tashi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum rahmatullah